bismillahir rahmanir rahim godiya da yabo sun tabbata ga allah maɗaukakin sarki tsira da aminci su tabbata ga fiyayyen halitta annabi rahama muhammad sallallahu alaihi da iyalan gidansa tsarkaka masu kallon mu barkanmu da saurar ku a sabon shirinmu na ingantacciyar hanya a shirin da ya gabata mun tsaya da malami yake bayani akan wasu ma'anonin na kalmar al'istiwa da aka kawo ake magana a kai cikin shiri da ya gabata magana da aka samu a cikin littafin bai haƙi ya karanta mana wasu ma'anonin da gaske akwai ta ƙarshe ƙarshen da muka gana yake magana a kai kuma ita ce kalmar istiwa tana da ma'anar alƙahar wal ghalaba malam ya koro bayani akan wannan ya ɗan kawo ya hadda misali ma na baitin waƙa da yake larabawa tun ma kafin ibn taimiyya da allah suna aiki da wannan kalmar a matsayin wannan ma'anar yadda ba sabuwar ma'ana ba kamar da shi mai littafin ya ishara za mu koma ga malamin namu dai hujjatul islam wal musulmin ibrahim abdullah don ci gaban wannan shiri na fita malam barka da zuwa salamu alaikum wa rahmatullah na malam shirin na gabata mun je wani waje da ka yi bayani akan ma'ana ta gaba ta ma'anar al'istuwa wadda ita ce alƙawar wal galaba har ma kuma da misali da ka buga na cewa wani sha'iri ya yi waƙa da wannan ma'anar ya kawo wannan kalmar cewa bishiru ya mallaki iraki ba tare da ya takwabi da ya sa ba ko jini da aka zubar ba wannan kaga a wajen wani yabo da wani ya amfani da kalmar istiwa'i kan mallakar gari da ya yi to malam kana cikin wannan bayanin ne sai lokaci ya halinsa kuma muka tafi karshen shirin a yanzu muna son ci gaban bayan shin insha Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu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 ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم على حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وأنيس نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين masu kallonmu da mu a wannan shirin muna ƙara godiya ga Allah subhanahu da ya sake sada mu da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke magana a kan wato ibn taimiyya da tauhidi kamar da mai gabatarwa ya yi bayani cewa mun kwararo bayani a kan yadda malaman ahal sunna suka saba da ainihin maganan da ibn taimiyya ko kuma mu ce saɓanin yadda ibn taimiyya yake ikirarin cewa babu saɓani akan duk abubuwan da ya faɗa sai muka ga cewa ga wasu kafin ibn taimiyya da shekaru aru-aru har ma karne biyu kuma shi ma wannan bawan allah din da ya zo wato yana ɗauko maganganu ne na waɗanda wasu watakila suna zamaninsa wasu kuma sun gabace shi bai ma'ana yana ɗauko maganganun salaf ne hmm. waɗanda suka gabace shi waɗanda a gurin addinin ibn taimiyya shine abin da yake faɗa as-salaf as-salaf Eh. magabata bi ma'ana duk abin da ka zo da shi komai ingancinsa idan ya ce in yana daga cikin dalilin da yake ganin in ya wato wata gorarsa ce ta dalili in ya rafke ka da ita shi kenan ba za ka ƙara motsi ba wato daga ka zo da ba sai ya ce salaf ba su wannan ba ko ba su taɓa faɗan wannan ba sai kuma idan aka koma sai a ga salaf ɗin ashe sun faffaɗa salaf ɗin ma a kan saɓanin abin da yake ne ba'ana shi ne kamar yadda muka faɗa muka maimaita shi ya ɗauki kansa kai kaɗai gayya shi ya ɗauki kansa umma shi kaɗai ne umma shi ne salaf shi ne mutaakhirin shi ne mutaƙaddimin shi ne awwalin shi ne akhirin don haka sai muka ga cewa ga waɗanda suka gabaci ibn taimiya wannan abubakar albai haƙi ɗin nan wacce ce mazhabarsa ba shafi'i ne hmm. mazhabarsa shafi'iyya ce don haka ahlus sunna ne ahlus sunna ne ya ɗauko mana magana ce abu hanifa ba haka ya tafi ba ibn hanbal ba haka ya tafi ba shafi'i ma ba haka ya faɗi ba shi ba ma malamai na ahlus sunna ba haka suka tafi ba don haka ya fassara maganar wannan al-istiwa bi ma'ana alqahar wal ghalaba har yace wannan magana din haka yake a larabci ba sabon abu bane banda wannan lokacin daga baya kuma da ibn taymiya ya zo da irin mutanensa wanda suka gabace shi suka gina wannan aƙida ɗin kan cewa ai al'iswa ɗin nan bi ma'anar istikrar don haka mun da wanda suka ce bi ma'anar ƙahar wal don haka yake ci gaba da kawo mana wato ainihin wato ainihin yadda malaman ahalus sunna suka saba daga ciki akwai hadisai akwai hadisi da aka kawo aka dangana shi da ibn abbas da dama ai ana magana ayoyi ne can ai aya ce ibnu taymiya ya fassara ce ce istawa bi ma'ana maza bi ma'ana istaqarra hmm. sannan akwai yake dama abin da yana cewa ai duk wanda ya saba da wannan ya saba da lit qur'ani ya saba da sunna akwai ruwayoyi da yawa da ya kawo hmm. wanda idan muka kalli magana baya ta wannan ta wannan bawan Allah ta ah, maganan baya da muka faɗa wanda yake cewa a ah, muna kallon girman zatin Allah ne Eh, ba za mu kalli wane ne bi ma'ana idan kamar idan da za mu ce yanzu wannan ruwaya ta dace da zatin Allah ingantacciya ce ko ba ingantacciya ba mu kalli girman zatin Allah mu kalli matsayin zatin Allah wannan ruwaya din shin ya madmuna ya dace ta dace da zatin Allah ko bata dace ba ko da wanda ya rawaito sika ne tana iwa daga nan sai ya zama ba sika ba domin me ya shiga halarar da tafi karfinsa eh. ya yi tadakkul ya yi khawd fi dhatil ah. don haka ashe na haka shine wannan ruwaya din kai tsaye yana inda yake kawa yake cewa da aka kawo albaihaqi yake ci gaba da cewa wa sarraha fi mawdi'in wato shi wancan abu mansur a wani gurin me yake cewa yake cewa karar yake bayyana cewa bi adami sihhati ma humila alaihi lafzul istiwa min al ma'ani allati la taliqu bi haqqihi ta'ala kama fi riwaya raqam 841 yace da kansa ya kara sarraye tasrihi da cewa menene tasrihi me karar yake cewa wannan riwaya wato riwaya akwai riwaya a cikin ishi littafin lambar riwaya ita ce 841 ga ta nan za mu karanta ta wacce aka dangana ta da ibn abbas aka ce ibn abbas ya fassara ma'anar istawa bi ma'ana istaqarra ya ce kaga wannan riwaya din riwaya ce munakkara saboda ana magana ah, kan barakallah ya ce riwaya ce munakkara a barki ce wannan riwaya wato ban san me zan fassara wa mutane wani lokacin malaman hadisi za su ga sun ce wannan hadisi garib ne eh, in suna son su raunana to ba wai bakon bakuwar ruwa ba ce a'a barki ce bayan tacce a baki ce domin a zo da wani sabon abu ta ce Allah ya yi istiqrari ya zauna akan al'arshi ba kalar ruwa ake ba mutum da zati ake gani me za a bai dace la yaliqu bi zatil ilahiyya bai zai yiwu ba a ce a zatil ilahiyya a ce Allah ya zauna kamar yadda mutane suke zauna don haka ruwayar da ta zo ta ce zatin Allah ya zauna to wannan ruwaya abin ki ce daga cikin irin wannan ruwayo akwai ruwaya wacce aka rawaito aka ce wa bi hadal isnad shine yake faɗa wa bi hadal isnad في موضع آخر عن ابن عباس رضي shi yake شي يكي رويتوا تي عنكر أورك ابن عباس ابن عباس ميكي wannan ruwayar da yake karyata ma'ana yana sai ya gaya mana ga ruwayar karya wacce aka dangana ta da ibn abbas aka ce ma'ana istawa istaqarra yake cewa ka fi kaulihi fi kaulihi thumma mastawa wato sannan ya daidaita akan al'arshi ya kul istawa inda hulkala'in wato ita wannan ruwa yana son ya ce ta zo mana da wasu bid'o'i guda biyu بدو تفرق أكتي الرحمن على العرش استوى الفاعل من هو الفاعل الفاعل هو الله الرحمن هو الفاعل يعني استوى الله أو استوى الرحمن آه. على العرش إتوانا رواية سيتتي أي استوى عنده الخلائق فجعلت الفاعل هو من هو الخلائق سيتتي الفاعل باشيني ألا الفاعل شيني الخلائق والخلائق استوى الخلائق على الله wato sannan sai ta fasara menene ta fice alkhala'ik sai suka ce kuma bi ma'ana Allah istawa istawa inda afwan istawa bi ma'ana istawa yani kowane abu daidai ne daidai ne a wajen Allah yayi is kowane abu a wajen Allah daidai ne sai suke cewa wal qarib sai ka al qarib wal ba'id na nesa da na kusa wato ma'ana kakkaza ta an ce Allah yana sama ka ce to a ah, kaga ya fi ganin na wannan na kusa da shi akan na nesa kenan bi ma'ana ita wannan ruwaya ta gina akan Allah cewa Allah istaqarra din eh amma da yana zaune akan al'arshin to komai fa kakkaza ta akwai na nesa da na kusa a ah, yana kallon na kusa yana da na nesa kamar yana kallon na nesa ƙuru kamar yanda yake kallon kamar tana zata ta dan wata kariya ce kar ku ga an ah, ce alal arshi yana can arshi ah. a ga to yana nesa da ni yana kusa da wancan sai a'a duk ah, komai daidai yake da shi komai yana ganin sa komai ya kamar yadda yake ganin na nesa na kusa dinnan hakan nan yake ganin na nesa amma da yana ina amma da yana ina yana ita wannan riwaya tana son ta tabbatar da haka ne dan haka sai yake cewa da indahu sawa'an sai kowace duk halitta sai suka zama ɗaya a wajen Allah ba bambancin na nesa da na kusa wa yuqalu istawa wa yuqalu istawa ai istaqarra ala sarir wato istawa bi ma'ana ya daidaita akan gadansa akan karaga mhm. ita ruwaye irin mutanen ibn taimiyya suka rawaito ta saboda kafin a akwai mujassima eh. shi ma ya zo ya gina ne amma ba zai iya yin jur'a tsagerancin ya ce ya yadda da cewa wannan allah jiki din ba sai ya rara gefe sai ce da to ma ya zama jikin ba kafa baya ba cinya sai me kuma falyakun ko ba haka bane ya saba haka ah, don haka shine sai yake cewa wa istaqarra ala sarir wato ya daidaita din irin wannan zama da ibn taymiya fada ya zauna akan menene akan gadansa ah, wa yuqal imtala bihi kai ana ma cewa da ya zauna din ma ya cika al'arshi din sai yake cewa fa hadhihi riwaya munakkara ya ce kaga wannan ruwaya mummuna ce a baki shi in ji shi malamin ya ce kaga wannan ruwaya mummuna ce ba tunanin mu wane da wane da wane sun rawaito ba su koki ne a'a tunda suka shiga zatin Allah to wannan ya nuna suna da matsala su kansu ko da ta tabbata ya ah, ce mai hankali bawan Allah nagari yayin da ya je zai karɓi ruwaya sai ya ji an yi katsalandan a cikin zatin Allah ya san cewa kai akwai shaidan ta magana eh, eh, eh, wato ibn batuta ya ce walakin na fi zihinihi shay'an akwai fi aqlihi shay'an akwai wani mm-hmm. abu a wani abu a cikin hankalinsa a kwakwalwarsa a kwakwalwarsa akwai wani abu akwai shaidana a ciki don haka shi ne yake cewa kaga fa hadhihi ruwaya munakkara ah. wannan ruwaya a baƙi ce ba zai wa a ce Allah ya zauna akan al'arshi ba shi isa ai malamai da dama su waɗannan akwai waɗanda ake ce musu alhashwiya mhm. za mu zo nan gaba mu faɗa wane ne wato wanda suke tattaro ruwaya wato shara da juji su kawai ruwaya kowaye ya rawaito kawai wani an wani an wani an wani kowaye shi mutumin kirki ne mutumin banza adali ne ba adali ba kawai ruwaya ruwaya kawai ruwaya ruwaya riwaya ruwaya kawai in dai an rawaito riwaya ce kuma za su dauka za su tabbatar da su ce haka ne waɗannan alhashuwi ko ahalul hadith wanda za su ce kawai duk abin da hadisi ya faɗa in dai an wani an wani sanadi ya inganta a gurinsu domin miza ne din ma'auni na inganta sanadi in ka tafi gurin malam bukhari ka ce ya sheikh ya bukhari hmm. me me da wani irin dalilai da wani irin ma'auni kake auna mutum in ya zo ma riwaya yadda malamai suka faɗa daban da irin ma'aunin da musulmi yake amfani da shi mhm. hakanan ma'aunin bukhari da musulmi sun saba da ma'aunan wasu ma'aunin musulmi ya saba da na bukhari ma'aunin bukhari ya saba da ma'aunin musulmi bi ma'ana ma'aunin karɓar riwaya din ba wahayi ne aka saukar da shi ba ba wani abu ne saukakke daga Allah daga manzan Allah ba kowa yana zauna iya abin da ya ga masa ya ga ya natsi shi ya yadda da shi ne ta wannan ma'aunan yake karɓar ruwaya don haka wannan daga cikin ma'auni na karɓar ruwaya wannan wala Allah shine cewa idan kai katsalandan a cikin zatin Allah ka kutsa cikin maganar da bata zace da zatin Allah ba to wannan ruwaya din bata inganta ba ba za a karbe ta ba anan wato kafin mu je kaga a ra'ayin wannan bawan Allah din ahlus sunna din ɗaya daga cikin ahlus sunna din nan shine cewa duk waɗannan ruwayoyin da su ibnu taymiya da makka da kafin sa da bayansa da lokacinsa waɗanda aka fake da su aka ce ai sunna sunna sunna shine ka ce Allah yana da hannu ka ce Allah yana da kafa ka ce Allah yana zama ka ce Allah yana suka ci saboda me saboda aya ta ce mun ji aya din ya ahli sunna suka fassara ta ba haka bane ruwaya din kuma mun ji cewa wannan ruwaya da za ta kutsa a zatin Allah ruwaya ba mutum ne ya rawaito ta ba ko baki da baki ka je annabi ya ga maka a'a ruwaya ce an wani an wani an ruwaya din nan yaushe aka fara rubuta ruwaya sannan ma ai ba kai ta ga manzon Allah kai barakallah ina sai bayan wafatin manzo da kimanin shekara ɗari sannan aka fara ma fafutakar da can ma sarakunan baya sun hana ma a rubuta ruwaya a lokaci ya da dama ana ta kirkiran hadisai a zatin Allah ana ta kirkiran hadisai wanda suka saba wa Allah suka saba manzon Allah saboda haka irin waɗannan ruwayoyi da suka zo suna ta kutsawa a cikin zatin Allah ba kallon zatin Allah ake din ba kallon kawai wani dan aƙidar mu ne ya to kaza kaza kaza shikenan kowa ya ta kokarin kirki muawiya ibn abi muawiya ibn abi sufyan muawiya ibn abi sufyan ya fadar za mu zo mu karanto cewa ya aje a kirkira duk hadisi bai an bari a zimma ba komai aje a kirkira hadisai a kirkira hadisai haka ya ce in dai akan sabanin abin da Ali ibn Abi Talib yake tafiya ne akan sa aje a kirkira hadisi ba komai to dan akwai aiki a riwaya akwai aiki a riwaya dan haka irin wannan riwaya da makamantansu ba ni na faɗa ba ahlus sunna su suka faɗa haka ko ba haka ba suka ce wannan riwaya munakkara ce saboda menene wa inna ma azafa yake fa hadhihi riwaya munakkara a baki ce wannan ruwaya ɗaya kenan daga cikin me yake cewa wa adafa fil mawdi athani alqawl alawwal ila ibn abbas radiyallahu anhuma duna ma ba'da sannan wani gurin ma an ƙara ba nan nake so wa fihi aidan rakaka ga nukuda da nake son na faru yake cewa a cikin wato ruwaya tana da matsaloli yace akwai rakaka mecece rakaka din yake cewa wa mithluhu la yaliqu bil bi qawl ibn abbas radiyallahu anhuma mutum kamar ibn abbas ya rawaito ya ce Allah yana zaune akan al'arci ya ce Allah yana zaune istaqar ya ce kai ba ma kafin ma a kai zatin Allah girman zatin Allah ya huce mutane irin su ibn abbas su rawaito wannan ruwa shi wannan takakkiya din a ashe shine muke gaya mutane mu koma mu ji me ahalin sunna suka faɗa ahalin sunna ba kawai sun rufe ido ba ne. bai kawai wani ya ce riwaya shikenan an wani an wani bukari ya ce kaza shikenan musallam ba manzo ba ne shi kuma ba bai zamani da manzo shekaru aru aru yi, bayan tafiyar manzo sallallahu alaihi wa sallama don haka shi ne yake faɗa wannan ruwaya akwai rakaka tana da matsala wannan ruwaya saboda ta zo ta faɗi abin da bai dace da zatin Allah ba abin da bai dace da zatin Allah ba ku bai dace irin su ibn Abbas a ce sun zo sun faɗi wannan magana ba Abdullahi ibn Abbas a yana ma kamar bata tabbata ta gashi ba ah, saboda yana tsarkake shi daga faɗar irin wannan magana dan haka kafin dan aka ce an wani an wani an ai kirkira sanadi an saba a ce an wani an wani sai a saka a kera sanadin a samo sufofi wasu mutanen da su wasu babu su ko ba haka ba ne wasu sahabban babu su akwai littafai ai da aka kirkira wato waje sahabbai da yawa aka kirkira waɗanda babu su sai a ce an wani an wani sai a kirkiri sahabi sai a faɗe shi a ce a ce manzo Allah ya ce ko kuma a kirkiri sanadi an wani an wani ke cewa to waɗannan akwai rakaka saboda bai dace a ce ibnu abbas ya faɗi wannan magana ba idza kana al-istiwa bi ma'ana bi ma'ana al khala'iq indahu فايش المعنى فايش المعنى في قوله على العرش وانا هنا انكار وكانه مع سائر الاقاويل فيها من جهه من دونه وقد قال في موضع اخر بهذا الاسناد استوى على العرش يقول استقر امره اه سيب قرارو كان ابنا واتو اتقيت خلاصه الروايه دي تنا آه، منكره تي دا كاكا cikin ta ba ta shine abin zatin Allah ɗin muke kalla muna kallon ainihin girman zatin Allah subhanahu wa ta'ala ba wai ainihin wane ne ya kawo ruwaya ɗin ba na'am ba muna kallon ainihin waye ya kawo ruwaya ba muna kallon abin da aka faɗa ya dace a danganta zatin Allah da shi ko bai dace ba shine abin da ake faɗa don haka shine yake cewa wannan ruwaya bata inganta ba Ah, in ka ne za mu je hutu karamin malam sai mun dawo mu je ƙarashin zancen masu kallon mu za mu je karamin hutu a kasance tare da mu masu kallon barkamu da dawowa kamar da in ba a manta ba kawo mu tafi wannan hutu malam yana bayani akan raunin wannan riwaya da aka rawaito aka danganta wa ibn abbas malam barka da dawa kana ci gaba da bayani akan dalilai ko kuma matsalolin da wannan riwaya ta kunsa yadda ba za a karbe ta ba da aka danganta wa ibn abbas sai muka tafi hutu lokaci kamar yadda na ke yin bayani akan ita dai wannan riwaya din yana da kyau mu lura da wani abu malamai da suke ta haƙiƙi a kan wato ainihin kowace irin riwaya kamar yadda na faɗa bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam wato an hana rubuta hadisi akwai lokacin da aka sa aka tattara hadisai ɗaruruwa na manzan Allah aka ƙona saboda waɗancan da wanda suke mulki a wancan lokacin sun tafi akan cewa bai halatta ba a rubuta maganar manzan Allah don haka suka tattara maganganun manzan Allah suka ƙona daga baya bayan kimanin shekara ɗari sannan aka samu wasu suka zo suka ga kuma yanzu za mu ta zama babu hadisan manzan Allah a sannan an samu sai aka buɗe kofa ake rubuta hadisai don haka nan masu rubuta hadisi ma daman can akwai kamar yadda na bayani an yi umarni a ta ƙirƙira hadisai to don haka akwai hadisan karya da yawa malamai har yau ana ana fitar da hadisan karya har yau ba a daina fitar da hadisan karya ba na'am sahabban ƙarya ma an kirkire su sahabbai na ƙarya da yawa aka kirkira waɗanda Allah bai halicce su ba aka kirkira aka rubuta su kowa yana son ya tabbatar da aƙidarsa an wana an wana an wana sai ce manzo Allah ya ce kaza kai tun manzo Allah yana da rai ake masa ƙarya har yake ta man ba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar ah, akwai waɗannan hadisan tun yana da rai ake masa ƙarya don haka shi isa wannan yake ta kai ita wannan ruwayar ko da malamai suke ma'aunai akwai malamai da yake ma'aunansu shine idan yau ga wata ruwaya muka ga sanadinta ya inganta an wani an wani duk aka bincika aka ce duk waɗannan sikati ne sanadinta fes yake rijal ɗinta ba su da matsala amma sai muka zo mazmun ma'ana ma'anar ita ruwaya me take faɗa abin da ta kunsa sai ta zo da wani abu wanda hankali ba zai ɗauke shi ba a bisa sanin mu da addini matsayin annabi bai dace da wannan riwaya ba matsayin Allah ta'ala bai dace a dangane wannan abin da shi ba suka ce to wannan riwayar sadan haka za'af na riwaya muna da za'af kala biyu akwai za'af na sanad akwai kuma za'af na madmun wato ainihin abin da ta kunsa yana da rauni saboda me ya zo da wani abu wanda bai dace da Allah subhanahu wata. akwai matata biyu kafin ta wuce kenan sai an ah, tabbatar da wani suka kawo ta barakallah ta akwai ma'aunai na'am akwai matata biyu mata sanadin ta ya inganta na masha Allah to me kuma ta kawo me ta ce ta ce mana Allah yana zaune a sama ya zauna akan kujera mu to wannan ruwayan ma'anar ta da'ifiya ce ko ma wane ne ya kawo ta ko ma wane ne ya kawo ta wannan ruwayar ai shi ne muke faɗa muna bin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda shi Allah ya ce wa ati'u Allah wa ati'u Rasul ko ba haka bane muna bin Allah saboda mai Allah shine ya cancanta da abin shi shi ne mahalicin halitta saboda haka idan muka saboda haka muna bin Allah da manzan Allah duk wani kuma bayan Allah da manzan Allah za mu bi shi ne saboda Allah da manzan Allah da haka idan ya zo da wani abu wanda ya takakkiya ga Allah ko ya takakkiya ga mm. manzan Allah to wannan wanda ya karuwa nan wane ne shi za mu ce baka kai Allah ba baka kai manzan Allah ba don haka wannan ruwayar ba za a karbe ta ba to shine dai har ila yau wannan yake ambata cewa ita wannan ruwaya tana da rauni baya ga rauni na abin da ta kunsa ya ce to sanadinta ma yana da matsala hmm. yake ta domin a cikin sanadin akwai wane ne a cikin sanadin akwai abu saleh wannan abu saleh da akwai kuma alkalbi akwai muhammadu ibn marwan ya ce kulluhum maturukun inda ahalil ilmi bil hadith ya ce dukan waɗannan mutane uku ɗinnan da suka bi sanadinsu ya biyo ta kan nan ya ce gaba ɗayansu ba a malaman hadisi ba sun rabu da su ba sa karɓar sun yi watsi sun yi fatali da su ba sa karɓar wayoyinsu saboda me sai yake cewa la yahtajjuna bi shay'in min riwayatihim li kathratil manakiri fiha ba a kafa hujja da ruwayoyin saboda yawancin ruwayoyin da suke rawaitowa irin na su ibn taymiya ne munakarat suke kawa almanakir suke kawa ruwayoyi suke ka ababen ki waɗanda suke zuwa da abubuwa waɗanda ba su dace da zatin Allah ba ba su dace da matsayin manzan Allah ba ba su dace da musulunci ba ya ce waɗannan mutane rauna na ba malaman hadisi sun yi fatali da su ga ta tana da matsala har mutum uku ba ba mutum ɗaya ba sannan kuma illar su da iri ɗaya ce yawan munanan hadisai suna kawo wato ruwayoyi ababen ki ta yaya za ta ruwaya za ta zama abarki idan ta dace ainihin da alkur'ani idan ta dace da matsayin zatin Allah idan ta dace da matsayin zatin manzo sallallahu alaihi wa sallam ha su kuma waɗancan ahlul hadis din irin alhashawiyya din idan su suke rufewa kawai riwaya riwaya sai su ɗauka su lafta ta ce Allah yana da hannu to yana da hannu sai irin su ibn taimiya da suka zo suka ce to duk riwayar da ta ce yana Allah yana da hannu nan fa yana da hannu an ka ce hannu ba irin hannu irin ce a'a hannu dai al-yadul jariha jariha sai ya gama hannu dai amma ya yake ce ba irin hannunmu ba eh mun ba irin hannun ba hannun mutum ai ba irin na akuya bane hannu dai ai hannu ne ko ba ka za mu zo shi ma kan wannan insha Allah a lokaci ba al a takaice wannan ruwayoyi ruwaya ina son na nuna mutane wato daga nan mu dauka kenan ashe za mu kalli zatin Allah za mu kalli ainihin ruwayar da ta zo wannan ruwaya din daga cikin sharaɗin ta zama ingantacciya abinda ta faɗa ya dace da zatin Allah idan ku ta saba da abin da ya dace da zatin Allah to kaga wannan ruwayar ba ta inganta ba wasu suka kirkire ta suka dangana ta ko ga sahabi ko kuma suka dangane har zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallama suka yi ƙarya suka ce an rawaito ta daga manzo sallallahu alaihi wa sallam a taƙaice wannan ma'anar yana nuna mana ahlus sunna sun saba sabanin yanda ibnu taymiya yayi da awaye ce a fila khilaf na'am na'am To daga nan akwai ma'anar da kuka ƙara faɗa cewa wasu sun bayyana wannan istiwa'i da ma'anar duk kun yi ishara a cikin magana ɗazu. ma'anar akwai wani abu da aka cire a jumlar ne in za a yi bayanin ta kalmar ta kuma sun saba kamar da ishara ta gabata. Akan yi magana a shafe wani abu a cikin magana. To an kawo magana da take cewa istiwa'in nan akwai irin wannan ma'anar a cikinsa na'am shi kuma ya yake lamarin na'am daga cikin wato ainihin malamai da suka yi bayani akan cewa wato ainihin shi istiwa dinnan yana da ma'ana takdir mahdhuf wato wato idan aka ce istawa alal arsh laisa bi ma'ana istawa Allahu alal arsh bi ma'ana istawa amruhu alal arsh haka kenan in muka ɗauka da waɗanda suka ce alkahar wal galaba da waɗanda suka ce istawa amru za mu ga natija ɗaya za su bamu bi ma'ana Allah shine Allah shine ke iko yake jujjuya al'arshi da ma abin da yake ma bayan al'arshi don haka kaga din natija ɗaya za su bamu bi ma'ana fassara shi da cewa yana zaune bai dace da zatin Allah ba don haka ga fassara ɗin kuma duk waɗannan ma'anoni ɗin suna da ƙara'in ɗinsu suna da ƙarinoni idan muka ce ƙarina shine duk wanda yake ya ɗan karanta wani abu daga cikin larabci ya san abin da ake nufi da ƙarina idan da za mu ce zaki ya zo kalmar zaki mai take nufi tana nufin wancan zaki dabban nan da take eh, daji amma menene sai mu zaki ya zo yana sallah misali cewa yana sallah din na a ah, za mu gane ashe cewa wani jarumi ne ashe ya zo sai yake sallah wani mutum ne wanda saboda jarumtarsa sai aka siffanta shi da me aka siffanta shi da zaki aha wannan za su kuma haka suke faɗa haka suke yi za mu zo yadda ibn taymiya ya karyata irin wannan ya ce ba majaz a qur'an ya zo bayan shekara 600 da tafiyar manzo zai gyara qur'an larabcin ah, ma zai gyara larabcin ma sai ce ya ku larabawa wanda su ka tafi shekara tun shekara ah. dubunne aru aru har zuwa bayan manzo Allah har sahabban manzo Allah har wanda duk ba ku iya larabci ba shi ibn taymiya al-harrani yanzu shi zai zo da sabon larabci ya ce babu majaz na'am a ciki za mu zo daga cikin abubuwan da suka sa shi wato ya wannan abin nan ɗin don haka daga cikin waɗanda suka yi inkarin ainihin wannan bayani nasa kuma suka fassara istiwa da wata ma'ana akwai alkurtabi alkurtabi me yake faɗa daga ciki mun faɗa cewa wannan istakarra ɗin nan zai zo da ma'anar menene in ya zo da ma'ana istawa idan ta aka ce an fassara ta da ma'ana istakarra da ma'ana yana zaune fa kenan an kwa ya zauna yana ina kenan yana wani waje kenan yana wani wata naya wani loko ya fake a nan ko ba haka ba ne don haka sai yake cewa mulazama din muna kallon lawazim din aka ce istaqarra bi ma'ana ya zauna din istawa bi ma'ana istaqarra ma'ana ya zauna kenan tunda ko ya zauna lalle a wani waje ya zauna waɗannan lawazim da aka faɗa barakallah makani da jiha da tahayyuzi tunda ko ya zauna a wani waje din nan wannan ku bai dace da zatin Allah ba shine yake cewa da aka kawo ruwaya ƙurɗabi muna gaya muku ce ahlin sunna ya suka ɗauka daga cikin ma'aunansu ko sun sarraha ko ba su sarraha ba idan ruwaya ta zo ma'anarta abin da ta ƙunsa bai dace da matsayin zatin Allah ba sai ce wannan ruwaya ɗin wannan ma'anarta tana da rauni ko da sanadinta ya inganta ko kuma su fassara ta da yadda ya dace da zatin Allah da aka kawo ruwaya aka ce wai za a ga Allah aka ce za a ga Allah fi daril akhira ire-iren mutanen suka karuwa suka ce za a ga Allah a gidan lahira sai yake cewa da ya ambaci wannan ruwaya din sai yake cewa shi kurtabi kurtabi eh, din me yake cewa sai yake cewa na'am na'am duk dai wannan wato ainihin a cikin wannan littafi aka nakalto magana na'am yake kawo magana kurtabi sai yake cewa bistihalati an yakuna lillahi makan yake ta yake ce ai eh, mustahil ne a ce Allah ya zama yana da guri domin in ya istakarra to yana da guri shi ko guri mustahil ne ya zama a ce Allah yana wani waje shine sai ke karuwa ya an abi bakr ibn abdullah ibn qais an abi an annabi sallallahu alaihi wa sallam qal jannatan min fidda aniyatuhuma wa ma fihima yake cewa akwai aljannatai guda biyu wato waɗannan aljannatai guda biyu ɗin nan wato aniya wato mazabai ko ƙwarya mukan fasara aniya ko eh. to mu fasara ta mazubi abinda za a zuba ko ruwa ko wani abinci waɗanda abu da ake wani mazubi mazubantu mazuban waɗannan aljannatai guda biyu an yi su ne daga daga daga menene daga zinare da azurfa aniyatuma ma fihima wa jannatani min da kuma wasu aljannatai guda biyu din su ma mazbansu min zahabin aniyatuhuma wato aljannatai ne guda biyu waɗannan aljannatai guda biyu ɗin mazabansu na azurfa ne sannan ga wasu aljannatai guda biyu din daban su kuma mazabansu na menene na zinare ne sai yake cewa wa ma bayyana alƙaumi wa bayyana an yanzuru ila rabbihim illa rida'ul kibriya ala wajihi yake ce ita wannan ruwaya tana sanar ce mana za a ga Allah ne sai ke ce wato wannan aljannatai guda biyu din wanda mazabansu na azurfa ne da waɗannan aljannatai guda biyu waɗanda mazabansu na menene na zinare ne to waɗanda suke cikin waɗannan aljannatai tsakaninsu da tsakaninsu ga fuskar Allah menene tsakaninsu sai mayafin girma mayafin buwaya na rida'ul kibriya wannan mayafin ne wato kaman Allah zai shigo aljannan ne <laughs> <laughs> astaghfirullah subhanahu wa ta'ala amma yasifun wato wato Allah zai shigo aljanna ne sai ya lullaba kansa da mafiya wato kaman ga wani sarki yawa sai ya shigo masaukan baki dan ya girma don haka sai ya lullube ga mayafin girma kaman wani sarki gane ya sa a mawale da wasu abubuwa karamci sarakuna a wajen ma'ai sukan sa a mawale ko ba haka a rufe a rufe bakin su don haka shi shi Allah tsakanin wato in Allah ya shigo aljannan nan yanda tsakanin mutu yan aljanna abinda zai hana yan aljanna su ga wannan fuska daga Allah din mayafin girma din nan mayafin kibriya a cikin ina ce fi jannati adin a cikin aljanna adin shine za a ga Allah wato an an ga Allah din nan wato abinda zai hana a ga fuskarsa sai mayafi na kibriya me yake faɗa me yake faɗa alkurtabi me ya faɗa wani irin ta'aliki wannan waya? sai yake cewa wa qawluhu fi jannati adin muta'allaq muta'alliqun bi mahdhuf mhm. yace akwai maharuf a wajen akwai abin da aka shafe ba bi ma'ana fi jannati adin dinnan ba Allah ne a cikin jannati adin ba mhm. ba Allah ne a jannati adin ba سيكيتي وفي مو في متعلق بما حذوف في موضع الحال ونم عذوب ما حذوف لن حال لي في موضع الحال في محل حال اكوي حال ايضا ميكي دسو اتكين اتكين لعرفتي كو نعم، نعم. مثالي آه، مثالي اتي جاء زيد آه، مثالي ƙara'a zaidun jalisan idan aka ce ƙara'a zaidun jalisan halin da zaidu ya kasance yayin da yake ƙira'a din nan don haka abin da yake faɗa yake ce wannan fi jannati adin ba wai Allah ne a cikin aljanna ba domin ya ce mustahil ne a ce Allah yana da waje da haka muta'alliq bi mahdhufin fi mawdi' al-hal bi ma'ana wal qawm adin wato wannan dinnan mutane suna cikin jannati adin suna da abin sha na azurfa waɗancan suna da abin sha waɗancan guda biyu akwai abin sha menene mazabai na na zinare amma fi jannati adin bi ma'ana wal adin mutane a wannan lokacin alhalin mutane suna cikin aljanna ta adin ba wai ishara ne akan cewa Allah yana da bigire ba mhm. don haka ya ci gaba yana ta'aliki dai akan wannan ruwaya din da ya ci gaba suke cewa na'am ko kuma a ce ai ka'in wa ka'annahu qala ka'inaini fi jannati adin akwai halittu a cikin wannan jannati adin din nan wannan jannati adin din nan guda biyu amma wala yakunu min Allah ta'ala listihalatil makan wa zaman alai domin ka ce Allah ya zo ya shigo cikin jannata adin din nan abin da ya hana a ganshi menene mayafi ya lulluɓe fuskarsa da shi kaga akwai kenan yana da zamani Allah ya ina kewaye zamani yana kewaye da Allah ɗaya kenan sannan Allah yana da guri wannan hadhanu zarfanil makani wa zamani mustahil lillahi ta'ala mustahil ne a ce Allah yana da zarab yana da guri ko kuma yana zamani yana kayyada da zamani don haka a nan shi ma kurtabi sai ya ce ba zai yiwu ba ya ce a zaman cewa za a ga Allah don haka ya kore yiwuwar a ce Allah ɗin don haka idan aka ce istawa bai ma'ana istaqarra amruhu ah. to kusan lokaci na hararren masan karshen ta'alikin nasa ya kammala ba da sai mu rufe da shi kusan dai da wannan ta'aliki na shi alƙurɗubi a kawunan riwaya za mu takaita shirin sai a shirin gaba za mu ji karshen bayani a wajen kan alakan ta mana muna godiya da wannan bayanai naka sai a shiri na gaba masu kallon mu da haka kawo ƙarshen wannan shiri kuma alakamu a shiri na gaba za ku ji ci gaban talikin da su malama suke akan wannan ma'ana da ake kawowa ta istiwa'i da ake danganta Allah ta'ala wanda kuma mun ji shi ta'imiyya taymiya yayi da'awar cewa babu wani saɓani duka malamai sun tafi akan ma'anar da ya fassara alhali kuma gashi yanzu shiri da ya gabata da ma wannan shirin duka kun ji jerin bayanai da ake da irin ma'anonin da malamai suka kawo kuma in an samu ma riwaya kamar da wannan tazo da wadda ta gabace ta malamai suka kokarin su ga riwaya mai tazo da shi duk abin da zo take dangantawa Allah ta'ala in bai dace shi ba kore shi ake komawa ya kawo ta kuma to kafin shiri na gaban nake cewa Allah ta'ala ya kare mu ya kare aƙidar mu ya kuma sada mu da ku a shiri na gaba wassalamu alaikum warahmatullahi